Ƙasar Amurka ta ce a shirye take ta taimakawa Najeriya ta fannoni da yawa, ciki har da raya ƙasa da ƙoƙarin da shugabannin Najeriya ke yi don tabbatar da ƙasar ta ci gaba da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jakadan Amurka a Najeriya, Mr. Suturat Smithin ne ya furta hakan a ziyarar da ya kai wa gwamnan jihar Osun abdulraub Argashola a birnin Oshogbo fadar gwamnatin jihar Osun. Jakadan na ƙasar Amurka a Najeriya ya ce Najeriya na da muhimmanci a wajen cigaban gaban ƙasashen duniya. Mr. Suturat Badrat Mintin ya ƙara da cewa ƙasar Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya a duk wata hanyar da ta dace domin ta ci gaba. Ya ce haɗin kai yana da amfani ga kowace al'umma a faɗin duniya. Don haka haɗin kan Najeriya na da amfani kuma don haka ne ya ziyarci jihar Osun don ƙara fahimtar Najeriya da yake mara balale da jakadan na ƙasar Amurka a Najeriya gwamnan jihar Osun Abdulra'u Arugashola ya ce suna jin daɗin jagorancin da Amurka ke yi wa ƙasashen duniya. nation of America in war. Give it Gwamna Abdulra'uf Argbashola ya ce suna jin daɗin jagorancin da Amurka ke yi wa ƙasashen duniya. Don haka, ƙasar Amurka ta ƙara mayar da hankali ga wannan jagoranci don kare ƙasashen duniya ga wargajewa. Tun farko sai da jakadan na ƙasar Amurka ya ziyarci fadar Oni na Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, kuma jiya Talata ya ziyarci gwamnan jihar Oyo, Abiola Ajimobi, inda jakadan na ƙasar Amurka ya tabbatar wa gwamna Abiola Ajimobi cewa kasar Amurka za ta ci gaba da ba da goyon bayanta ga kasar Najeriya domin ta ci gaba da zama kasa ɗaya tilo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.